mu ne bayin Allah na so ya ga gurabun ni'imar na akan wata mu bayyana ni'ima wanda Allah ya muna mu kuma muka duba daga cikin ni'iman da Allah ya muna babu kamar samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka ne ba Allah subhanahu wata'ala ba mu abubuwa masu tsada ya ba mu iska mu shaka abu ne mai tsada da an toshe ce ka babu iska magana ya zo ya ba mu rana mu rayu da shi ya kawo dare don gangan jiki na bukatar hutu ya ba mu ruwa ya ba mu komi wanda yake zai je daidai da rayuwar ɗan adam ta ba abin ban mamaki da allah ke son mu gane kiman ababen da ya ba mu duka daga cikinsu wanne ya fi shi kansa ya daga rantsuwa cikin alkur'ani Allah ke cewa da ƙadman Allah alal mu'mini Allah ce wallahi haƙiƙa an ko Allah kawo lamul ƙasami ya kawo ƙaf litta haƙiƙi ya yi rantsuwa da rantsuwa kuri ya isa amma duk da sai kuma ya tabbatar da magana ya haƙiƙance cewa uban Allah subhanahu wa ta'ala ya ce na yi baiwa akan mu'minai ka ba da bi Allah wani irin baiwa kai sai ce iz ba fihi lokacin da na aiko musu annabi to me sa kuma ake taruwa a yi maulidi me sa ake taruwa ake raya wannan dare me sa ake rayuwa ake cewa ana raya bikin annabi muhammad ba komi ya sa ba domin mai domin mu girmama sha'anin annabi muhammad da karance-karance alkur'ani da karanta kasidu na yabon annabi muhammad da karanta tarihi na irin zuwan manzon allah a duniya wanda yake babu annabin da aka haifa duniya haihuwar shi ya taka ya yi takiya irin na annabi Muhammad ba a yi shi ba hmm. domin zai ba mamaki wani ya ce to a ah, annabi adam to shi da aka zo ai ba mahaifar shi aka yi ba an yi shi ne gaba hmm. aka ce haka nan ne an yi shi ne gaba amma da cikin hasken annabi Muhammad domin mazo Allah shi ne haske na farko da zuma da haya karanta shi ne haske na farko wanda Allah yayin da Allah ya kasance shi kadai ko da ke har Allah shi kadai ne shi kadai fadin shi kadai ma'ana lokacin babu kasantattu babu duniya babu lara babu saba, babu kasa babu ba komi shi sarautar Allah shi kadai ma'ana Allah bai halicci kowa ba yana nan cikin sarautar shi to a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bukaci a san shi sai damka daga cikin haskensa shi Allah a cikin wannan hasken da ya damka wannan hasken ne take tasbihi take tabiri take kabbara Allah shekara dubu arba'in Allah da kansa ya ce na san an yi haka lizalika wasa wa samaituka muhammad don haka ni na halicce ka kuma na ambace ka muhammadu shayabu a shi yasa mai alburda yake cewa ina fadila rasulallah laisa lahu haddu falala wanda Allah ya yi ma manzon Allah bai da iyaka fa yurba na natibu bi farbalantana mai fassarawa da baki Ya yayi mai irabi fassara a'a laysa lahu khaddu fa yurba anhu natibu bi fami annabi sai Allah kawai don haka ne da mai alburda ke zanen littafinsa sai ya kai wani wuri sai ya tuki da ya ce fa mablagul ilmi fihi annahu bashar matukan sani da ma'ana dan adam fihi da mirin mazo Allah kina fa mablagul ilmi fihi matukan sanin dan adam cikin sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu bashar sai da kurin mutum ya tsaya ce annabi mutum ne ba ga sai mutum ne ba mala'ika ba ne mutum ne to amma wani irin mutum ne malam na cewa sai ya rashi me kuma zai karasa akan wannan baiti to sai ya ruya sai mafarki da annabi muhammad ya tuƙe ya kasa ci gaba da maganarsa sai annabi na ce mai ka ce wa annahu hayru halƙin layin kullum wannan shi ne zaunar da kai lafiya da ce shi annabin nan da ka kai ka shi ka kai matuƙa ka tsaye na ga yawo al'umma cewa shi ne fiyan halitta wa annahu halu halƙillahi ko shi ne fiyayyen da shi ne fiyayyen halitta wannan shi ne annabi muhammad shi ne hawa ya da ke cewa a ayyar wala fahimu ma'anahu falaisa yura bu'udi fihi garban gane annabi muhammad ya gaje da tarikai an wahala a ayyarwar a famu ana fahimtar wane ne annabi muhammad ya gaje da talikai yan kusa su ne sahaba annabi sun gaji balle wanda ke nisa a balantana wanda ke nisa ɗayan kusa da manzon Allah annabi ya riga nuna musu lam tudurku shar'un illa zul a ciki na dai cikin lamari na a ce kun gane ni ba ku rizki komi ba face inuwa na ba ni bai ba ku sani ba ko muna dai tare ne shi ne sun yarda da manzon Allah ba wani shakka amma a ganni su yadda muka san mazuwan Allah shi da wani sahabi ya yi tambaya wadau da abu afa shi sa ko sai abokan bai san mazuwan Allah ba annabi ko shi bai san ba a baba na koma ga Allah sai da abokan ya koma ga Allah sai da umar kana kan halifanci lokacin haji ku je ku tambaya kabila kaza sun zo wannan ƙabilan nan ku tambaye su mai suna kaza ya nuna muku annabi muhammad idan bayan koma don allah koma ga allah sai da muka ya koma ga allah sayidina umar yana kan halifanci lokacin aikin haji ya kai da suka je sai ya tuna akan maganar mazan allah yana cewa alhamdulillah Allah ya kawo mu lokacin da za mu sadu da wanda ya fi mu sani annabi Muhammad shi kabila kaza sun zo kabila kaza ga su aka je suka tambaya muna neman mai suna kaza awo mu ne ta je ɗiba mu tumakin mu abinci sai na umar da sauran sabai suka zo na suka ci bukatar mu yabiya wannan saurayi yana zuwa ai bai sa ana jiran shi ba amma da tunkarowa suka mai sallama sai ya amsa musu kowanne da sunan shi lakabin shi mm. suka ce waye nuna maka sunan mu hadda kabin mu ya ce wanda ya aiko ku ne bari ba ku labari ko saba annabi muhammad ko bi ba ku rizka ba a cikin sha'ani annabi muhammad sai inuwa wanda kuka gari kuke tare da shi kuke yaƙi da shi kuka imani da shi haka ne shine amma haƙiƙaninsa sai an je kiyo ma na kusan sallallahu alaihi wasallam wannan saurayi shi shine uban shi karni shine wanda yake gaya masahabai annabi muhammad saboda shi zan za ka ribanta da raya irin wannan rana Shi ne mu yi karance-karance a alkur'ani mu yi zikiri mu yi waƙe amma na yabon annabi muhammad